Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan a mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na ɗari da da biyu biyar ana kuma iya kama ma alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da sahabu Imam Aliyu ka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji dalilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na hana shugabannin APC yin tazarci da kuma abin da masu kula da lamura ke cewa kan wannan lamari. Sai maimaitin ciki da gaskiya Muhammad Awal Garba ya shigo da sharhin jaridan ƙasar Kamaru. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a siriya saura sojojin rasha sakara da sojojin amurka da kuma mayakan sa kai da amurkan ke daurewa gindi lamarin ya hauku ne a yammacin kasar amma sojojin na rasha suka janye bayan da wani babban hafsan mayakan rashan ya yi musu magana haka na gefen amurka ma wani kusa a rundunar mayakan kasar ya sa baki wajen sassauta ko hana abin da ka iya faruwa al'amarin ya hauku ne a farkon makon nan a yankin kasar wato gabas da kogin yufres a lardin deir irzur amma sai jiya talata ne lamarin ya fito fili lokacin da ministan tsaron amurka jim mattis ya ga yan jarida damuwarsa kan wannan al'amari tattaunawar da aka yi tsakanin babban hafsan hafsoshin amurka janar joseph danford da takwaran aikinsa na rasha janar valare gerasimo ne ya warware aran gama da ta so ta kunno kai tsakanin dakarun kasashen biyu a halin da ake ci kuma amurka ta ce kasashe 25 suka bi sawunta na ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha wadda amurkan ta yi ta kori 60 a ranar litinin zuwa yanzu dai kasashe 25 sun kori jami'an rashin kusan 150 Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China cikin makon nan sai dai ziyara ba ta aiki ba ne kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar China Xinhua ya ba da rahoto a kai yau Laraba. Wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban wadda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta 2011. rahotanni a kafofin yada labaran sun ce wani jirgin kasa da aka haƙiƙance yana ɗauke da wata tawaga daga koriya ta arewa ta bar Beijing a ƙarƙashin wani matakin tsaro mai tsanani a birnin sai da babu tabbas kan wadda ke ciki. Masu fashin baki suka ce ziyara tana iya zama wani babban mataki na sauya alƙiblar ƙasar Koriya ta Arewan daga yin fito na fito komawa wajen amfani da diflomasiya. a gefe ɗaya kuma amurka da koriya ta kudu sun amince za su sake duba yarjejeniyar cinikayya gagaruma da ƙasashen biyu suka kulla a zamanin gwamnatin shugaba barack obama Ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama Human Rights Watch mai cibiya nan Amurka ta yi kakkausar suka ga gwamnatin Turkiyya kan yawan mutane da ƙasar ta tsare saboda sukan lamirin gwamnati dangane da matakin soji da ƙasar ta ɗauka a Siriya kan mayakan sa kai na Kurdawa. Tun cikin watan Janairu lokacin da hukumomi a birnin Ankara suka kaddamar da shirin matakin soji a Siriya a yankin Afirin, masu sukan lamiri suna ikirarin gwamnati tana murƙushe duk masu adawa da wannan mataki. ƙungiyar human rights watch wacce ta ba da alƙaluma da ma'aikatar cikin gida ta turkiyya ta fitar ta ce an tsare mutane 648 daga ranar 20 ga watan janairu zuwa 26 ga watan fabrairu saboda makaloli da suka wallafa a dandalin sada zumunta suna suka ga matakin na soja da kasar ta ɗauka a to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc hadakar jam'iyyun siyasa da ke mulki a Habasha ko Ethiopia sun zaɓi Abi Ahmed a zaman shugabansu, kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka faɗa. matakin ya share fage ga ahmed ya zama firayim ministan kasar na uku cikin shekaru 23 ahmed zai mai gurbin heli mariam wadda ya ajiye aiki cikin watan jiya yayin da kasar take ci gaba da fuskantar da gingimun siyasa a duk faɗin kasar ahmad dan shekaru 41 da haihuwa bai cika shekaru goma ma da shiga siyasa ba kamin ya zama wakili a majalisar wakilan kasar a 2010 ya rike mukamin laftanar kanar a sojin kasar a halin da ake ci kuma mutane da ake zargin mayakan sa kai ne a somalia sun harbe sa kashe wata 'yar majalisar dokokin kasar abshir nur a gidanta da ke mogadishu a jiya talata wani jami'in 'yan sanda na kasar ya ga sashen somalia na murya amurka cewa 'yar majalisar ta samu munanan raunuka aka garzaya da ita asibiti inda likitoci suka tabbatar da ta mutu Matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka na ƙara tambaya game da ko mutum ɗan ƙasa ne a jerin tambayoyi da ake yi lokacin ƙidayar al'umma da za a shekara ta 2020 ya janyo rarrabuwar kawuna a Majalisar Dokokin Amurka jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka ce tambayar za ta gurɓata sakamakon ƙidayar ta kuma sauya yadda ake rabon kuɗin ƙasa. su kuma jar republican suka ce tambayar tana da ma'ana a daren litinin ne sakataren cinikayya na amurka will ya ba da sanarwar cewa za a ƙara wannan tambaya a cikin jerin tambayoyi da masu aikin ƙidaya za su yi dama can ana wannan tambaya kamin a daina a wajajen shekarun 1950 Hukumar gidaya ta Amurka tana gudanar da wannan aikin ne bayan shekaru goma. A kasidar da ya fitar a daren Litinin Ross ya ce ma'aikatarsa ta ƙara tambayar kamar yadda ma'aikatar shari'a ta bukata saboda za ta yi amfani da bayanan wajen kare 'yancin tsiraru a lokacin zaɓe. Sahabo Imam Aliyu ya karanto labarai. To bari mu faro takon da harkokin siyasa a Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya taka wa shugabannin jam'iyya mai mulki APC birki a yunkurin yin tazarci kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mana. shugaban da yake magana a taron majalisar koli na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna duk mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata ɗaya kafin sabon zaɓe. If the tenure of our party executive can be legally faulted, then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also Shugaba Buhari ya nuna fargama matukar aka kauce wa tsarin mulkin jam'iyyar to duk wani zaɓe da 'yan rikon ƙwarya ko waɗanda aka kara wa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya kara jefa zulumin sabon lale a helkwatar jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odigi Oyegun wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu. Yusuf Salo mutum biyu lauya ne mai zaman kansa Abuja ya yi sharhi kan matsayar. Idan ka duba uh, dokar Najeriya sashi na biyu da 223 duk lokacin da aka zaɓi wasu shugabanni na jam'iyya suna da dama su tsaya uh, na shekara hudu sannan bayan wannan lokacin da su iya tsayawa wani takara kamar yadda kuma jam'iyya ita ma ta kawo nata dokar in ka duba sashi na goma sha bakwai na article na APC za ga cewa ta kawo wannan bayanin cewa lallai duk mutumin da ya tsaya aka zaɓe shi a mataki na shugaba na jam'iyya to yana da damar ya yi riƙe wannan mukami na shekara hudu sa'an nan bayan shekara hudu idan yana da ra'ayin ya ƙara tsayawa zai sauka wata ɗaya kafin lokacin sa ya ƙare ya tsaya takarar sake tsayawa wannan kujera kamar a ce majalisar koli ta jam'iyya wato na kenan tana iya yin wani zama da za ta iya ƙara wa shugabannin wa'adi ko sai lallai ne an yi sabon zaɓe shugabanni da suka ƙara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna da nasu hujjar ɗin kasancewa sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin apc wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin duk lokacin da aka samu irin wannan kace na ce abin da ya dace a yi shine a tafi kotu kotu ita ne za ta iya bada fassaran sashi na sha uku na wannan article na apc yake nufi sa'annan kuma menene sashi na sha bakwai yake nufi kotu ne za ta iya bada wannan fassara a yanzu waɗanda ake raɗe raɗin za su nemi shugabancin jam'iyyar sun haɗa da shugaban narkakkiyar jam'iyyar acn bc a kande da kuma tsohon gwamnan ido adams oshimole nasiru adamali kamarar amurka daga abuja

har kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Kada tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ne ya uwa ne ya kuma ne ya. Mu haɗa yayi, mu bar a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya.

Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun saurari korafin wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa, ko da yake wannan makon ma za mu kawo muku ƙarashin korafin Umar Yarima. Kafin mu baya wanda ake zargin damar faɗin nasa ɓangaren. domin yin matashiya mun koma baya kaɗan daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilinmu Nasiru Adamu Elika ya masa wata tambaya suna Nasir Fil Hashin Gumel ai sauraro lafiya bayan an biyo gidanka na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan wannan gidan yana nan ya zo yanka patulok daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida? A'a, dama ai already kafin wani abin ya faru ma lokacin ni na yi kusan gama gina wannan gidan abin da mai. O oh, ka wani sabon gida ne da kake so ka kawo. Wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike ɗakuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka. Sai zo yanka fatulog din kwadon sai ya kwashe min kaya siminti abunan buhu ɗari na siminti da kuma bundle na kwano goma da kuma silin silin din su suna da yawa amma san adadin su ba sannan kuma da fenti wanda yake na saya nan gombe ya kwashe bokiti goma sha bakwai a cikin wannan fenti da kuma kayan electronics kawai sai ya kwashe sai ya tafi da su to shi kenan da na dawo daga yola shine sai na zo na dauki lauya sai na nuna masa gidan da yake akwai mutane a ciki alhaji adamu da ya kwashe kayan sai kawo yan haya sai ya sa wa wace anguwa gidan na kake a anguwan barin da kusa da wancan gidan da nake da na kama haya din tsakanin su ba nisa ina kusa da gidan mai anguwa kuma filin a hannun mai anguwa ado wajen sa na sai filin na gina kuma ina zuwa da ka dawo ka zo ka samu an sa yan haya eh. ka je ka gidan mai ka faɗa musu E da na je na gaban shiga cikin gida ba da na ga akwai mutane ce ni ba zan shiga ba don karan in taka doka ba zan shiga gidan ba kai da gidanka eh ah to ai tunda ya sa mutane na shiga sai a sa a dauki wani abin nan don har kane na yana inspector ne man dauke shi muka je tare ce har kofan gidan yana na baushe nusa sunansa muka je shi ma ya je gani inspector ne saboda haka sai ya je gani sai ce to bari mu tafi mu wuce abin nan sha so na je na dauki lauyan nan muka rubuta komi muka kai ma chief joji na gombe sai ya tura mu high court 9 na halima shamaki aka kai musu summon to an kai musu summon su zo kotu shi kenan me, me, me zai faru muna nan sai shi bai zo kotu ba sai tura lauya ba zuwa shi ma alkali mai zo ba risa bai zo ba Risa na kotu na afayar kotu wannan ba zo ba alhaji ma bai zo ba sai da tura lauya so sai kotu ta ce su kawo takardan nan suka manna gidana kafin ya yanka farlo a gani me yake rubuce a ciki mun shiga high court so uku a ba mu kwana ashirin mu tafi isa sake dawo so uku ya yi felin ya kawo wannan takarda har lauya na ya rubuta takarda kan cewa kama su abinan abinan mm, din risar din da su wannan aka a tsare su saboda sun yi felin su kawo wannan takarda ga takardar lauya na ma rubuta ma ka gani gashi nan wanda lauya na rubuta akan alkali ta sa hannu akan cewa kama su a tsare wannan kuma shine wannan ya kara mm, wannan mai tambarin nan eh wannan shine wannan ya kara to saboda haka me zai zo ya faru muna kotu an ce su kawo muka shiga high court a ba mu kwana ashirin mu dawo ina takarda babu muka yi so uku to sai na gaya sai ya tafi sai alhaji adamu sai ruga a cid office na gombe sai je report dina wayan bashi miliyan biyu da ya bani na deposit yana rike min da original na takarda na na fili wanda ka bani abuja da shi da wannan certification original sannan ya rike min gidana mai dakuna tara ya kwashe kaya na da yake ciki kamar yadda na a baya sannan ya sa yan haya ciki yana karban kudi kuma ya kwashe min kaya wancan gida na farko mai dakuna biyar sannan ya sake zuwa kuma kai ni a siyar da wafsu wai in bashi deposit da ya bani na miliyan biyu. Mhm, wato shi ma ya nuna ya fasa cinikin nan ne kenan gaba ɗaya tunda watakila lokacin da ka je gunsa kai ya ce zai kara ma dubu ɗari biyar ya zama miliyan biyu da dubu ɗari biyar sauran miliyan ɗaya da rabe kenan eh. ah, tun da abun miliyan hudu kuka yi eh. wato wannan gardamar da kai ba ga ita ta jawo wannan abubuwan duka a ah, to ai ba zai dauki doka a hannunsa ba ko mun yi gardama shi da shi duk abin da ke bi na a ka'ida ya kamata ya tafi ya nemi hakkinsa a hannun hukuma amma ba daukan doka ana tun da ka ce ka fasa cinikin eh. sun samu ah, sai ya nemo waɗannan shaidun ka dawo masa da miliyan sa kenan watakila ke ne ka nuna ba za ka dawo da kuɗin ba a'a no babu ba haka muka yi abin nan ba to yana rike mana takarda nace to ina takarda sai shi kenan ya kai ni wajen sai didin sai na nuna musu nace ga takarda na kai shi kotu saboda haka kai suna yana kotu bai kamata kuma ku shiga ba ba irin bincike da kotu ba ta yi don haka tunda muna kotu ku jale mu abin sai suka ce a'a ai ni zan yi shari'a da Adamu Umar ne karshen sa sai ya kai ga sai da abinan malam jibir umar shi ne manaja na afcor yana na goma shi ya dauki beli na sun tsare ni kwana biyar sai da kada sai da malam jibir yana na manaja na afcor ne ya dauki shi ya dauki beli na a nan gombe an ta kulle ka kenan eh kware da kwana biyar ya dauki aka aka dauki beli na na biya dubu bakwai aka bani aka dauki beli na to shine da aka dauki beli muka tafi to sai je sai sai lauya na ya je sai lauya na sai ya soma min shirme to sai na dakatar da lauyan nace ya dakata sai na tafi ina neman hanyoyin da zan bi in karbi kudina sai na je na samu na ya kai ka gane an sai lauyan ka eh don saboda na gaya ma lauya cewa mutumin nan ya kai ni a abin nan CID office kuma alhali kes yana kotu to lauya ya kamata ya rubuta ma yan sanda cewa kes yana kotu kada a sake kirana tunda na kawo karansa kotu to lauya bai yi haka ba ta nuna kaga bai zo ya kare ni ba kenan to daga nan shine sai nace to da ya zama haka na san me ya faru nace to don haka kara ka shine ka kori lauyan ka daga aikin naka eh sai nace gaskiya ya bar min abin nan kare kare ni kuma zan nemi wanda zai kare ni sai na je na samu kane na haka tsina shi eh, police ne sufurtan da ne sai na gaya masa sai ya ni takarda na kai mai DPO a Gombe na yalan kuruza hishin shi ma zai zo na kai na bashi shi ma kanna sai ya zo sai aka je ka dauka da jaran sai muka je sai da office to sai na yi bayani na ma mataimakin kwamishina gashi gashi gashi shine sai mataimakin kwamishina shi lalle ya zalunce ni amma duk haƙoƙina gaba ɗaya mayar min shi kenan sai alhaji adamu ya ce ai lokacin da na tafi na bar zuwa kotu shi kuma ya tafi a kotu a gombe saboda haka an je har an yi shari'a an yi gwanjon gidana sai bakwai mai kwamishinan ta ce ah da wa kuka yi shari'a tunda mutumin nan baya nan kuma ya ɗauki iyalinsa ya kai yola inda wa kuka yi abin nan wai an neme ni ba same ni ba don haka sun aje takardu inda ya kamata su aje don haka yanzu abin nan dina wato an yi gwanjon gidana shikenan sai mataimakin kwamishin ya ce to ina abin nan shari'a da aka yi ina takardun shari'a din wai a ba su gobe karfe sha biyu za su kawo shikenan sai matafin kwamishin ya ce to shikenan an ba su gobe karfe sha biyu su kawo sai muka tashi muka tafi da kani na suka tafi suma. ma muka dawo karfe sha biyu washe gari ba su kawo ba har karfe ɗaya da rabi sai suka zo takarda wannan na hannu na gashi nan suka da wannan takarda hmm. sai suka ce wannan takarda daga alhaji ibrahim bala zirga alhaji ibrahim bala zirga ubu je kada fare kwata su gombe shine sa mai sayar masa da siminti shi aka yi masa gunjon gidan nawa sannan aka ce gidan an sai da shi dubu ɗari bakwai gashi nan a rubuce kamar yadda suka kawo takarda sun ba ma ma da wannan takarda kan na ne ya karbe bani dubu ɗari bakwai aka sai da gidan kuma suka ce gidan na four bedroom flat ne gidana kuma ɗakuna tara ne da motar gareji so sai ya kawo wannan takardar shi ɗakuna ya ce an yi gonjin gina da ɗakuna kudu sai na gaya mataimakin kwamishina yadda yan sanda da ya gama maganansa sai na ce ranka dai na da magana ya ce bai magana na ce gida ba gidana ne aka yi gonje ba don gida na ɗakuna tara ne da motar gareji saboda haka wannan kuma an ce four bedroom flat ba gidana ba ne ba ranka dai ba gidana ba duk alƙalin da ya yi wannan dukansu ne zai karan su a karba min haƙoƙina saboda sun rena min ya kwashe min kayana na kudi da nake kasuwanci da shi tun daga wancan lokacin da wannan abin ya faru har zuwa yau shekara goma duk inda na kai mutumin nan sai ya je eh, abin nan sai ya je in na kai shi gaban yan sanda sai ya tafi kotu in na je kotu sai ya zo wajen abin nan wajen wajen yan sanda yana ta juya min abin nan wai wa ya neme ni babu wanda ya neme ni to shine na ga abubuwan da suke gudana cikin abin da nace to ya kamata in nemi abin nan har can ba na gani fa wahimi na tafi a Lagos don saboda maganar nan in samu abin nan na zo wajen inspector general of police nace ga wannan mutum ya hada baki da da yan sanda ana ana ya kware abin nan aka bani takarda gashi nan later To jama'a kun ji ta bakin Umar Yarima kan ƙorafe-ƙorafen da ya akan Alhaji Adamu Umar. wanda shi ma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi dama ya bayyana nashi ɓangaren. Mu kasance lafiya. To a gaishe ka sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za fara sharhin jaridu namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta rahoto mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru da uwar gidansa Chantal Biya da wata tawaga ta musamman na ministocinsa sun zauka a kasar Sin domin gudanar da ziyarar kwanaki uku musamman ma kan haɓaka harkan tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaru da kuma farfado da diplomasiyya da ke tsakanin kasar Sin da kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Peace at 12 an ita ma ta labarta mana cewar kasancewa ta da darajan shirin sefan nahiyar afirka ta tsakiya ya yi bankin bada lamuni na duniya fmi e, yana ɗarin bawa ƙasashen basussuka jaridan Ekho Sante ta kasar jamhuriyar Kamaru ta yana mana cewar kungiyar lafiya ta duniya UMS e haɗin gwiwa da kasar jamhuriyar Kamaru za su gudanar da allurar rigakafi na annobar kamuwa da tarin fuka a kasar. An yanzu haka za a yi mutane dubu ashirin da biyar allurar rigakafin a jihar Arewa mai nisa. Sai kuma jaridar Emergence an da ita ma ta tsegunta mana cewar hukumar da suke cafke masu almundahana da kuɗin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kona sun fara gumfanar da tsohon ministan sufuri na kasar ta ƙasar kamaru alain edgame bango domin yi masa waɗansu binciken kwakwaf a da can dai ya rike ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ya kwashe shekaru shida yana tafiyar da wannan ɓangaren jaridan Essendin kuma ta bayyana mana cewar jam'iyyar mai mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru rdpc ko cbdm sun gudanar da wani ƙasaitattun bikinsu na shekaru 33 da ƙirƙiro jam'iyyar an take taka rawarta a doron ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan larabi kuma ta hango mana cewar hukumar mai kula da gidan yarin birnin yawunde sun aika fursunoni har guda hamsin zuwa gidan yarin garin nanga boko domin kawo sabon fiska a gidan yarin birnin yawunde jaridan lesuwar kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru tana ci gaba da faɗaɗa kamakaman da take yi wa manyan jami'an gwamnatin ƙasar wanda ake zargin su da cewar suna azuta kansu da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru jaridan du sahel kuma ta arewacin ƙasar ta kamaru ta hango mana cewar a jihar arewa mai nisa maharan boko haram sun halaka mutane guda uku a ƙauyen gasama da kuma kirawa mafa Jaridan Jean Afrique kuma ta faɗa mana cewar ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru Laurent Eso zai iya gadon kujeran shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya bayan shugaban ƙasar ya kwashe shekaru 35 yana mulkan ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Lomesaje an da ta ce mana ranar 25 ga watan maris 2018 ɗin nan an gudanar da zaben majalisar dattawa na ƙasar, wanda kundin tsarin mulkin ƙasar kamaru ya ba wa kansiloli damar zaben 'yan majalisar guda 70 guda 30 kuma shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ne mustabiya zai naɗa wanda yake bukata muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe uku da minti biyar na asuba ga kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho. Salamu alaikum wani Amurka mai magana Yusuf Tala mai hula. Ina yaba wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yadda ta kafa kwamitin wada ta Najeriya da abinci mai gina jiki da plato. da fatan Allah tabbatar da wayannan kwamitin da fatan za su yi adalci da gaskiya game da raba wannan abinci, da fatan za yi ni lafiya Yusuf Tela mai hula bali ta raba sai. Salamu alaikum sun shi wasu eh, sunana Muhammadu Buhari da Barka. Zan bayyana ra'ayin yin da aka wani bayan da suke sun harkar soja a Najeriya yi eh, a da abubuwan da ke faruwa da tsaro musamman a wajen shugaban najeriya tun yan zargin da yasa ce ana fito ana ce ce kuce da wannan magana ba a shi dai gaskiya dole a faɗi ta kwali inda take ana tunanin sun fasin zai ko ana tunanin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari bayan kuskure da in haka ne ko inda an fito an faɗa to bai zama lafiya eh, ba wani abu ne mummunan su domin to za ga ne mutum ba za yi iya ba ko kuma ana ganin duk wanda ya faɗa za a yi a ci a kansa wajibin ina yin gane cewa dole a faɗi laifin ne kuma hakan ba yana nufin turanci ne a gyara kayan ka ne wanda hausa suka ce da wasu kimar rawa saboda haka idan za ka wannan abu ba abin cikin ce ne sai a duba gani kuma a hakika akwai ɗan gaskiya a bangaren da ke faɗa kan jami'an a Najeriya tabbas sun za su gini su gida ɗinsa kuma komai ya sai aikatawa kuma shi Muhammadu Bala ya kamata ya sani da akwai cikin jirgin Najeriya musamman wanda suke yankin zarar su wasu mutum gabacin Najeriya na tabbas abubuwan da suke faruwa akwai ayat tambaya a kai da daɗi ko ba da ɗi dole a faɗi wannan magana kuma dole a tattauna wannan magana in ana son gyaran Najeriya da huta lafiya. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Sabi'u Sidi Gamfuriyar Nijar mazaunin Accra Ghana. Ina murna da sako 'yan matan nan da aka yi na Najeriya. Ina kuma ma 'yan Najeriya da uwayensu barka. Allah Ubangiji ya taimaka wa'anda kuma suka rasa nasu to Allah ya sa sun huta kuma Allah ya ba su hankali. Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a siriya saura kiri sojojin rasha sakara da sojojin amurka da kuma mayakan sa kai da amurka ke daurewa gindi lamarin ya auku ne a yammacin kasar amma sojojin na rasha suka janye bayan da wani babban hafsan mayakan rashin ya yi magana da su haka na a gefen amurka su ma wani kusa rundunar mayakan kasar ya sa baki wajen sassauta ko hana abin da ka iya faruwa al'amarin ya ne a farkon makon nan a yankin kasar gabas da kogin euphrates a lardin dir el zur amma sai jiya talata ne lamarin ya fito fili lokacin da ministan tsaron amurka jim mattis ya ga yan jarida damuwarsa kan wannan al'amari shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kai ziyara china cikin makon nan sai dai ziyarar ba ta aiki bane kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar xinhua ya ba da rahoto a kai yau laraba To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin sharhi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salama abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu derek alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri